والصلاة والسلام الأتمان الأفضلان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka na Sultan Abubakar da ke nan shi ya gwiwa tanki a jihar Sokoto inda muke karatu da cikin Alkur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun Ramadan yau Asabar goma ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma muna nan cikin suratul kafi jiya mun fara kissa ta uku cikin kissoshin suratul kafi dama suratul kafi ta kunshi kissoshi guda hudu ne da kissa ashabul kafi da kissa ashabul ne da kissa annabi Musa da da annabi Khidir da kuma kissa ne. lokacin da Yahudawa suka ce a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku cikin su kissoshi biyu suka faɗi suka ta tambaye shi labarin asabul kafi a tambaye shi labarin mulkin awwa wani sarki wanda ya cikin duniya zurkare ne kenan da Allah ya tashi ba su sai ba su iska guda hudu biyu suka tambaya sun tambaya da uku shine anan ruh sai Allah ya ce ga junan kuma ga wasu junan sai jiya mun fara karatun kissa ta uku cikin suratul kafi ta ce kissa annabi Musa da annabi Khidir kuma mun karanta dogon hadisi cikin sahih bukhari wanda ya magana game da wannan kissa ya mana cikakken bayanin ta yau zamu koma farkon kissar domin mu yi mata karatun tafsiri mu yi mata karatun da wasu fa'idodi gogoro da suka samu yin Allah gogoro da Allah ya so wai tsala musa li fatahu a'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim wa qala musa li fatahu la حكما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني, فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا dama tafsirin wa'annan ayoyin ya wuce mu jiya yau za mu koma yi kawai da miki da faɗin wasu abubuwa da ban faɗi ba jiya wai tsala musa lifatahu lokacin da annabi musa ya ce ma saurayin shi mun karanta jiya cikin hadisi ni sunan saurayin shi yusha bin nun ko don haka yusha bin nun annabi ne cikin annabawan allah shine wanda Allah ya bamu labari yana cewa udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tashaddu ala adbarikum fatanqalibu khatirin zaka shi annabin Allah ne kuji fatahu lokacin da yana saurayi sai Allah ya hada shi da annabi Musa domin ya samu training na gaba in Allah ya aiko shi ya san cewa dama ya tashi da wani annabi haka ake yi ko da yaushe karami ga koya ga babba shi ma in ya tashi sai kasance kana da ilmiya da basira ga abin da yake yi bayan wucewa annabi Musa sannan aka aiko shi ba aiko shi tare da annabi Musa ba wanda aka aiko tare da annabi Musa shine annabi wa annabi Harun bayan annabi Harun ya fara rasuwa kafin annabi Musa daga baya sai Allah ya aiko Yusha Yusha bin Nun da ma training din annabi Musa ne ya tashi tare da annabi Musa lokacin da annabi Musa ya ce ma fata din shi ma mutawayen shi la abrahu ni ba zan daina tafiya ba hatta abluga majma'al bahrain har sai na kai majmu'ul bahraini aw anbiya uku ba kun tafiya shekara da shekaru domin ne domin da muka faɗi jiya da annabi ya gaya mana cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye annabi Musa wata ilmi a duniya yace shi sai Allah yace mai bala ba haka bane akwai wani bawa na sai Allah yace bawa na domin a san cewa shi ma bawa ne na Allah ka je ka same shi neman ilmi sai ce ya Allah ya zan in same shi sai ce mai ka je wannan wurin inda kifi zai yi. inda kifi majma'al bahrain inda kifi zai koma da rai ne da Allah tabaraka ta'ala ya bashi cewa zai hadu da shi a majma'al bahrain ka ce ce la abrahu bazan daina tafiya ba hatta abluga majma'al bahrain sai na kai wannan majma'al bahrain ya amdu ya hukba ko ya ci gaba da tafiya falamma balaga majma'a bainihima lokacin da suka kai majma'al bahrain da annabi Musa da annabi yusha bin Nun nasiya hutahuma sai suka manci kifin su a wurin kamar da yake cikin hadisi sahih Bukhari rai ne ya dawo makifi sai ya sulale ya shiga cikin ruwa fattakhadha sabilahu fil bahri taraba sai ya sulale ya shiga cikin ruwa ya kama hanya ta tafiya wanda yake ana ganin ta cikin ruwa falamma jawaza lokacin da annabi Musa da annabi Yusha bin Nun suka wuce wurin qala li fatahu sai ya ce masaurayin nan nashi tafiyan ne suka yi tafiyar yini da dare ko aka zo cikin hadisi jiya mun karanta bayan sun tafiyar yini da dare sai yace ma annabi Yusha bin Nun annabi Musa yace mai atina gada ana kawo mana abincin nan namu mu ci na rana laqad laqina min safarina hada nasaba lalle mun hadu da wahala a wannan tafiyar kamu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace basu ku hadu da wahala ba sai yaushe sai da suka wuce inda aka umurce su ko inda aka umurce su shine majba al-bahraini mantuwa tassa suka wuce nan sai wahala ta zo musu bayan sun wuce wannan ke nuna mana shari'ar musulunci abu ne mai sauki sai ka wuce inda aka umurce ka sannan kake fara haduwa da wahala qala ya annabi yusha bin nun yace mai la ara'aita in awaina ila sakhrati shi in baka labari shin baka sani ba lokacin da muka nufaci wannan dutse lokacin da muka tsaya wajen wannan dutsen mu huta fa inni nasitu al-uta aina man tikifin nan watan awa 24 da suka wuce wama ansanihu illa ash-shaytan babu abin da ya sanin mance sai shaytan muka ci haka ake cewa mutum da cewa na mance ko sai da unsi to an mantar da ni wan mantar da kai shaytan kuskure ne ba cewa Allah ya mantar da ni Allah ba ya mantar da kowa shaytan yake mantar suwa sai ce ma ansanihu illa shaytan ku kiyaye nan ya ce ma ansanihu illa shaytan kan gaba za a dinga da irin waɗannan abubuwan masu nuna cewa shari ana jingina shi ga shaytan ne ba a jingina shi ga Allah duk da Allah ya kaddaro shi an yadda akwai bambanci tsakanin abu Allah ya kaddaro shi da kuma ladabi na magana ka jingina shi ga Allah ba a jingina sharri ga Allah ka bai da Annabi sai ya ce wa sharru laysa ilayka yace ce ma sanihu illa shaytanu babu abin da ya sani manci wannan kifin sai shaytan an asurahu ya sani mance ban tuna ma cewa ga da kifin ne yayi ba Wacce Sabila sabilahu fil bahri ajaba sai kifin ya kama hanya ta cikin ruwa a duk mamaki ga ma tafiya ce ana gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai yace kifi ya kula ne cikin ruwa suna lewa su kuma ya basu da abin mamaki je mun karanta wannan sahih bukhari ko ala sai annabi Musa ce zalika ma kunna na buge. wannan shine abin da muke nema ai dama muna neman inda kifin zai kuma da ne shige cikin ruwa ne fartadda ala asarihi ma qasasa sai suka koma a bisa gurabunsu suka bi hanyar domin su gane wurin inda suka yi tako a asasa suna ta labari suna tafiya wasu malamai suka ce wannan akwai babban abin da ke nuna halayen annabawa yanzu inda kai ne ya zaka wa annabi Isa bin Nun ta yanzu yini ɗaya awa ashirin da hudu kifin nan baka shi nan ba sai yanzu na tambaye ka da ka yi faɗa da ka hasala kowa ka yake haka ne cewa Abdulrazzaq in ya zo bai kawo abubuwa da dai ta Abdulrazzaq ya aka yi haka wajen karatu ka yi kaza shi ashe ne nake bai halin annabawa ba suna tuba Allah ya yi ne kuma kowane ku yana da nashi Abdulrazzaq kowane ku yana da wanda idan ya tafi aka yi mai da ya hasala ya ce don me aka yi kaza don me aka yi kaza ashe ba haka yake ba Allah bin Malik ya ce nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara goma bai taba ce min ga wani abu da ni ba mista kai kaza bai taba ce min ga wani abu da ban yi ba mista ba kai kaza ba wato da sauki yake yi hakuri ake yi ji annabi Musa da annabi Yusha shi nan yanzu awa 24 dini da dare kamar da zo cikin sahih Bukhari sannan ce a ah, na manta ko sai ta kuma koma shi muke nema kuma suka dawo ala ma. suka dawo suka bi gora bin mun su kasata suna masu ba dinin su labari suna tattaunawa hankuri shine halin annabawa hankuri shine halin da girma muji annabi Musa ya fi annabi Khidir domin annabi Musa cikin manzanni ne cikin ulul azmi min ar-rusul ne annabi Musa ya yi wannan hankuri annabi Khidir bai iya wannan hankurin da annabi Musa ba mun fahimta ko sai annabi Musa da yake cikin ulul azmi ne duk da ya zo da annabi Khidir ya koyon karatu da yashi ba shi ke nuna cewa annabi Khidir ya yi shi falala ba Imam Bukhari ya yi littafi cikin Kitabul Ilm cewa mutum baya zama malami sai ya karatu ga mutane uku wanda ya fi shi da wanda addade da shi da wanda a ƙasa gare shi annabi Musa alaihi salam ya zo wanda an nakasa gare shi amma shi ma annabin Allah ne annabi kada yana neman ilmi gare shi don haka annabi Musa sai ga ya nuna ya yi hakuri da annabi Yusha bin Nun da ya mai haka amma annabi Khidir da annabi Musa ya mai irin haka sai ya ce ba na kika sake ne haka ba ba na kika tambaye ni ba kamar da kissa za ta zo muna za ta zo muna a yau bismillah فوجدا عبدا من عبادنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا الله يتكلم ورم ibadina, lokacin da فوجد عبدا من عبادنا لو كنت سكا داونا مجمع البحرين سكا غاني وين سكا ساموني باوا cikin bayanmu wannan yana da matuƙar muhimmanci domin masu cewa khidir wani babban waliyi ne wanda yana nan raye jiya mun karanta kauli mafi inganci shine ya rasu ko saboda hadisai da yawa cikin su saboda ayoyi ma cikin su Allah tabaraka ta'ala cewa ma ja'alna li basharin min qablika khulda ja'alna li basharin قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون Allah ya ce fa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ba mu sanya dawwama ga wani bawa ba kafin kai wani mutum kafin kai kafin kai Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake dawwama afa in mitta yanzu kai in ka mutu faulul humul khalidun su tabbata za su yi Allah ya nuna kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut yayin nan Allah ya tabbata da cewa kowa ma mutuwa zai yi haka annabi sidin shi ma manzo ne annabi ne mutum ne don haka ya ga shi ma ya mutu domin babu riwaya ingantacciya wadda ta nuna yana da rai har yanzu abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar da ya gaina karatun a taura ya hasala ya ce mai da annabi Musa na nan ma wasu abu illa tibaye annabi Musa ba yadda zai yi sai ya zo ya same ni ya bi ni kuma annabi sai ya gaya mana duk annabin da Allah ya aiko sai ya ɗauki alƙawari gare shi in annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo za ka je kai imani da shi kai mai mubaya'a ka taimake shi kuma annabi sai bai zo ya wannan ba wanda yake nuna cewa baya da rai kenan sun mu kanta hadisin da ke cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa daga yau din nan da kuke gani wannan daren babu wata rayuwa da za ta yi shekara 100 ba da za ta wuce shekara 100 daga yau sahabi na karshe da ya rasu shine Abu Kufail ya wuce shekara ta 110 bayan hijira a Basra ya rasu daidai wannan kuma da shekara ɗari da goma ta wuce bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shekara ɗari da rasuwa ta yi duk wanda yace sahabi ne malamai suna gane ƙarya yake yi domin wancan hadisi na sayi musulma annabi ya ce babu wata rai a yau da za ta tsaya bayan shekara ɗari bayan wannan yinin zaka inda ma annabi kada yana nan a wannan lokacin da ya rasu bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya nuna mu wanda su guluwi ga khidir ce ya sha ma'ulaya ina na raye ina ana samu ne ana haɗuwa da shi rashi ta abdan min ibadina bawa ne cikin bayinmu Allah tabaraka ta'ala ya siffanta shi da bauta amma ataynahu rahmatan min indina mun bashi wahayi daga gare mu shine rahmatan min indina wanda ke nuna annabi ne kenan wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilmi daga gare mu shine wancan ilmin da ya fadi ba wani ilmi ne ba min ladunni ko ilmi ne ladunni da ake ta samu ko wani ko ta ce shi ba ya samu ilmi ladunni ba shi bane shi Allah ya sanar da wancan ilmin kuma ga yanan ya sanar da annabi annabi Musa shi gwaggwadon abin da annabi Musa ya yi haƙuri ya jiya قال له موسى قال النبي موسى yace mai hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda an ce na tawabu da kankantar da kai shi yana cikin ulul azumi min rusuli shi ne wanda ajiya yayi tsammani shi fi kowa ilimi kuma tsammanin da yayi ba na ƙarya bane tsammanin da yayi ba na kuskure bane babba domin ga shi ne manzon Allah ya kosan da Allah ya kebanci manzanni da shi ba zai ya kebanci wanda ba manzanni da shi ba zaka sai ce shi yafi kowa ilimi domin Allah ya nuna mai cewa me yasa bai mai da ilmin cewa Allah ya fi kowa ilmin bace Allah ya hada da sidin amma bai girman kai ballan take fa yi sai ce ne hal attabi'uka shin ka ka yadda in bi ka ji lafazin lafazin nan da jini ana an tu'allimani domin ka koyar da ni bai tafi mu ta tafiya mu ƙara ma juna sani ba ka koyar da ni in mutum baya da tawabu baya iya koyo baya iya zamnawa ya koya malamai sun ce man kana kutubu man kana kitabu alimu kana ahsa'u akthar min sawabihi duk wanda littafi ne zai shine malami ne ko ko ne sai sun fi daidai ne yawa ka in kamata in kana neman ilimi sai ka je inda malami haka ake ka dauki littafi ka je makaranta ko ni ka komai komai dokakarka komai ganin da kana da wani ilimi bin ba Allah kara mai rahama lokacin da aka gina jami'a ta farko ta musulunci a kasashen Larabawa jami'a ta Islamiyya sai aka je aka gani kuma lamme daga duniya su zo su koyarwa cikin su ta ga wani malami daga nan Afirka wancan lokacin Bimbas shi ne babban malami wanda suna ne an ji shi ko ina yana da girma ta ga wani malami daga nan mautaniya nan West Africa mautaniya ta ga wani malami suna ne Muhammad Lamini Shanke sai da yaje ce ya koyar a matsayin malamin jami'a sai Bimbas daga wannan malamin ya fi shi ilimi, sai koma yana karatu gare shi rahmatullahi alaihi haka malamai suke masu tawabu haka ake yi sai ka dauki littafi ka je gaban malami kai karatu kuma hakan shi ya dace hakan shi ya kamata kada girman ka ya hana yi haka sai ce hal attabi'uka shin ko in bi ka ya kai annabi khidir ala an tu'allimani domin ka koyar da ni la yadda ni dalibi ne la yadda ni ban iya ba kai ka iya ka koyar da ni min ma daga abin da aka sanar da kai rushdan abubuwa na shari'a ala ta annabi khidir ya ce mai innaka lan tastati'a ma iya sabra mun ji da yazo ya mai sallama je mun kata sahih bukhari yace annabi azika salam sai ko ya ka iya sallama sai ko akwai sallama wannan nuna mana sallama watan ta annabawa ta musulmi ce gaba yake kenan su kafin zuwan wannan addinin zamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sallama kenan tunda annabi Musa yayi ma annabi kada sallama yace mai innaka lan tastati'a ma iya sabara kai ba za ka iya ba jina yace lan tastati'a can sai ce min lam tastati za mu zo nan ya ƙara ta'u lan tastati'a domin farko al'amari ne abubuwan da zaka gani za su baka mamaki sai ce mai innaka lan tastati'a ma iya sabra lalle kai ba za ka yi hakuri tare da ni ba wa kaifa alama ala ma lam tuhibbi kubra ya za ka yi hakuri ga abinda baka da labari baka da ilimi akai ne za mu gani abubuwa da sun saba wa ilimin ka don ka na baka uzuri ko da ma baka yi hakuri ba kana da dalilin da ba za ka yi hakuri ba domin abubuwa ne wanda suka saba ma ilimin ka Wala sanin ta ce saka jiduni insha Allahu sabira kun ga fa'ida ka wannan kissa a can karatun da muka yi baya Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna in shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah ko sai Allah ya nuna cewa annabawan da suka wuce in za su magana kuma insha Allah suke cewa sai kawo mai kissa sai ce qala satajiduni insha Allah sabiran sai annabi Musa ya ce ma annabi Khidir za ka same ni in sha Allah mai hakuri to kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka koya daga annabi Musa alaihi salam in za ka abu kai ma ka dinga cewa in sha Allah ai haka annabi Musa ya ga ma annabi Khidir satajiduni in sha Allah sabiran wala a'si laka amra bazan saba ma al'amarinka ba ba zan saba malamai ba zan hana inda gaba wani ka ma al'amarin Allah ba in saba maka kuma haka bane la ta talima khuluqi fi ma sayatil khaliq duk abin da annabi Musa ya mai inkari wanda ya ga ya saba al'amarin Allah ne ga zahiri ko ya ga ya saba mai dace mai inkari qala fa in ni yace to zan baka sharadi daya idan ka bi ni fala tasalni an shay'in kada ka tambaye ni game da komai ko abu ɗaya kaka tambaye ni hatta uji laka minhu zikra sai ni baka labarin shi in ni baka ni ga yadda aka yi to to sannan amma kaka tambaye ni biyu da kaga al'amari ya labarin ya tsaya an qala hatta خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغمقني من أمري عسرا أبو نفرقو فانطلق حتى إذا ركب في السفينة فانطلق ما لا يمشيان على ساحل البحر ممكن أن تقول ما تكون بخارجية suka dinga tafiya a gefen gulbin suna tafiya a gefen shi hatta idza ratiba fi safinati har sai da suka hau jirgin ruwa mun ce lift aka yi musu ko kyauta aka dauke su ko domin an san wace su an ta annabi khidir Allah ki ma ratbihima mala shaga baka gume yace jirgin nan wanda ya wuce ya wuce inda suke kharaqaha al-khidr ake annabi khidir ana cewa khidir ana cewa khadir ana cewa al-khidir ana cewa al-khadir ana cewa al-khidar ana cewa al-khadir wato suna ana karanta har guda goma har wanda shi goma na karanta shi akwai zaka da wanda yace khidir da wanda yace khadar da wanda yace al-khidir da wanda yace al-khadar da wanda yace al-khidar da wanda yace al-khadir duka duka duka an karanta haka don haka sai suka wuce da khidir khidir sai haraka sai kece ya tage wannan jirgin ruwan bi an tattala alawhan aw lawhayn minha min jihati al-bahr al-fas sai sai ya cire allo ɗaya ko allo biyu mun san jirgin ruwa irin na da alluna ne irin wannan katakai ake bugawa a jirgin ruwa sai ya buge jirgin ruwa daya ya cire daya allo ɗaya ko allo biyu mun karanta jiya cewa ruwa amma ba su nutse ba ko ba su nutse jirgin ba tayyib qala akhrajtaha li wika ahlaha sai annabi Musa ya wata magana wanda ke nuna da hikima wanda yake nuna annabi Musa baya da son kai annabi Musa baya da selfishness annabi Musa ba kai ne ya damu da ita ba da shi ba yana fa cikin jirgin ruwan sai ce ha, yanzu zaka hude wannan jirgin ruwan lituriqa ahlaha domin ka nutsar da masu jirgin ruwan in ne nutsuwa ta zo duk duka za su nutse ko amma sai ce masu jirgin ruwan haka aka so kowa ya kasance kamar ɗayan wa'azi with dedication and selflessness kake cewa ko ya kamata kan in kana da yau haka ake kanta bayan NYSC cikin waye cewa ka zan kana da selflessness kana da son waninka isa rulgai ake ce mai da larabci haka ake yi wannan haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jina annabin Allah ne sai ce akharabta hali kubi alaha shi abin da kike ne wani ne kafin kafin shi shi zai zama da karshe domin ka nutsar da wa'anda wa'anda adda ita wa'anda suka ɗauke mu kyauta annabin Allah haka annabawa Allah suka haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi suke Jabir bin Abdullahi lokacin da aka dawo daga wata tafiya ko wani yaki Annabi sallallahu alaihi yana yi gaba yayi baya hadisi yana da tsawo yana cikin Bukhari da Muslim sai can sai Annabi sallallahu alaihi yayi baya can sai ga Jabir yana tafiya bisa wani rakuni wanda yake baya sauyin tafiya Jabir duk ya tsufa ga yaro amma da fuskar tsaffi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ke damun ka ya Jabir ya ce ya rasula raƙumina ne ya tafiya raƙumina ne ya tsufa ya tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buge raƙumin sai raƙumin ya koma yana tafiya to annabi sai ya san cewa Jabir saurayi ne kamata yayi kila in yayi aure zai mai da jini ne zai mai da hankali ne sai ce Jabir hal tazawwajta ka yi aure sai ce na'am ya rasulullah na yi aure sai da yayi aure kuma ga ya ga damuwa sai ce bikran am tayyiban budura ka aura ko bazawara sai ce bal ban ya rasulullah yace ba zama ne aura ya manzo Allah sai ce mai ahalla bikiran tulaibuha wa tulaibuka a inda budura ka aura kai ma wasa kai mata wasa da ya dace cewa in ka hada jikinka ko shi suna auren yara domin su koma yara ko kina da su sai ce inda yara ka wasa gode Allahu akbar kina ga Allah sai yanzu aka ce wai budura yake Allahu akbar wala ka bar ta ka bice ta sai sai annabi sai ce mai Allah bi kan tulaibuwa wa ka inda dai budurwa ce kai mata wasa sai ma wasa mahalla shayi sai ce ya rasulullahi an ban mini ƴan uwana mata guda tara ko guda bakwai ga wata riwaya guda tara wanda ni kamata in kula da su sai nake bari in auro muku mai manyan shekaru domin ta kula da su wanda take ma isarul gairi selflessness na ƙarshe kenan ni in kula da ƴan uwana mata duka in kula da kaina kowa ya fita ya auri budurwa mai ƙananan shekaru ya la, na san da wannan ba mantawa ne da shi ba amma saboda in ya auro ta zan haɗa yara kanana guda guda goma gidana sai kasance kullum ana rigima na tashin hankali bai in aure babba wanda za su zama kamar mahaifiyarsu kaga ya sa ya sa wa ya sa bukatar ƴan uwa ne akan bukatar kai ne haka annabi Musa alaihi salam ya yi nan sai ce a karattaha litu bace likumri kanaba sai ce likumri ahalaha domin ka nutsar da mutanenka laqad jita shay'an imra ka zo da abin mamaki ka zo da abin ka zo da abin da ya kamata ai ma in kai ka zo da abin da ba daidai ba qala sai annabi sai ya ce alamma qul innaka lan tastati'a ma iya sabra nan bai ce laka ba sai ce alamma qul shin bance innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka yi hakuri da ni ba ka tuna sharadin mu kaga ka saba ala sai annabi Musa ya ce la tu akhidni bima nasitu wannan mancewa yi ba da gangan yayi ba malamai suka ce daga nan dai koma wa'in nasitu yace la tu akhidni bima nasitu kada ka rika kada ka rike ni da abin da ni mance wala tuhikni min amri usra kada ka riskar da wahala ga lamari da yanzu mancewa yayi kuma mu ci gaba zai ci gaba da mancewa fa qalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبي قد بلغت من yanzu ku tuna irin wahalar da irin damuwar da masu wannan jirgin ruwa za su shiga wannan bayan Allah mun yi musu laifi mun ɗauke su kyauta amma duk ai ban na jirgin ruwa da kuka yi don haka yanzu mun ba ku ajiyar suna nan hasale kan sai mu gani zai aukuwa daga baya fantalaka mala yake ba da kuhuji ma min as-safinati ne. suka fita wa suka ci gaba da tafiya bayan sun fito daga jirgin ruwa suna tafiya hatta idza laqiya gulaman har sai da suka haɗu da wani yaro lam yablugha lam yablugha hinsa mala yace wanda bai balaga ba ai haddar taklif bai kai haddin kallafa mai ba bai balaga ba yal'abu ma at-tibyani yana wasa da yara ahsanuhum wajhan duk shi yafi yaran kyau faqatalahu sai annabi hijr ya kashe shi qala ta nabi Musa ce mai aka talta nafsan zakiyatan zaka kashe rai tsarkakakka tun yayi wani bai balaga ba zaka tsarkakacce ne ba wani laifi muka ga yayi ba bigayi nafsin ba don ya kashe wani rai ba dama bani Isra'ila su aka rubuta ma wa katabna lahum fiha anna nafsa bin-nafsi su aka rubuta ma wanda ya kashe annabi Musa ka sauka sama wannan ayat annan nafsu don haka Allah ya ce cikin suratul Maida wa katabna lahum fiha muka rubuta muku a can cikin at-taura annan nafsa bin-nafsi wanda ya kashe a kashe shi Daga ce annabi Musa ya yi amfani da aya, wannan cewa ba mancewa ba, yanzu aya ta saba ma. Aka talta nafsin zakiyatan za ka kashe rai kakka bigayi nafsin ba tare da ta kashe wani rai ba. Na ita shay an nukra ka zo da babban abin da yake cikin ayi in kai Nukran ya hi imran zama in inkari. Zaka ce zo mai yanzu kan ka saba da yawa. Yanzu kan ka zo da abin da ya kamata ayi in kai Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai alam aqul laka yanzu ya fara hasala ya wuce ya ce mai alam aqul innaka lan tasbiya mai sabra sai ce alam aqul laka shi yanzu ban gaya maka ba innaka lan tasbiya mai sabra ce baka yi hakuri da ni ya kara mai laka yanzu domin yana mai fa abin fa yanzu ya fara tsauri yanzu na yi ma na baka wani na farko yanzu wani na juni ya fi na farko ya fi na farko karfi da laka ciki yanzu kai nake wa ko baka gane azuwa da kai nake ba shine alam aqul laka ban gaya maka ba innaka lan tasbiya mai sabra kai ba za ka yi hakuri da ni ba qala in sa'altuka an shay'in bada sai ce in bada uduriyar in koma tambayar ka wani abu bayan wannan fala tu sahib ne kada ka abokanance ne ka koran da makarantar ka yanzu ka ka sallame ne in koma tambaya kad balagta min ladunni uzra lalle ka bani uduri da yawa kun ga shi bai wa lokacin da annabi Yusha bin Nun ya wa annabi Musa annabi Musa hakuri bai ma aibata shi ne ce saboda me ba ko amma shi yanzu ya fara mai tambayoyi ya fara mai wani ya mai na farko ga na biyu ya yi mai wanda ke nuna cewa hakuri irin na ulul azmi min rusuli babu wanda ya kai irin wannan hakurin cikin annabawa ko da wani annabi ya san wani abu da cikin ulul azmi da ba sani ba amma hakuri yasa suka kai suka kai wannan wannan matsayin wala kada ahidna ila adama fadasiya wa lam azma Allah ya ce shi annabi adamu mun ba shi mun yi mai alƙawari ya dauki alƙawari farasiya sai yammanci falam najid lahu azma bin samu azma gare shi ba irin ta ulul azmi min rusuli domin shi bai yi hakuri irin nasu ba ya ci ya ci da aka hana shi ya kasa hakuri da su suna da hakuri mai yawa zaka ga irin hakurin da annabi Musa ya da annabi Yusha bin Nun annabi Khidir yake ba cikin ulul azmi min rusuli ba da iya hakuri da shi haka ba har ya kai ga cewa annabi Musa alaihi salam ya ce mai to yanzu ni koma tambayar ka na na kabarin duniya kanan da yawa in ko mu tambaya kai zuwa la ta sahibi kada ka yi mini kada ka yi mini salatu sahibi kada ka abokanince ni ya kai a gaba hmm, kare bala ta milla dunni udura فانطلقا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله يبقى من أباري أبن سكين أكو فانطلق سكا تنغل التفيا حتى إذا أتيا أهل القرية حسد سكا ذو وجن وتأل القرية ما لا يتي هي أنطاكية يازو أنشي من القرية تسا أنطاكية توجن وجن أتترك أتيا أهل القرية إستمع ما أهلها sai suka nemi mutanensu su ba su abinci yanzu mun ji masu jirgin ruwa mun ji irin damuwar da suka shiga mun ji iyayen wannan yaron irin damuwar da suka shiga yanzu kuma ga abu na uku da suka zo wannan alƙarya istana ma'ala suka nemi mutane su ba su abinci wannan ke nuna cewa annabawan Allah guda biyu ba ba su da kuɗi annabawan Allah guda biyu ashe wancan jirgin ruwan ba don wani abu bane wanda ko kuɗin abinci ba su da aka dauke su jirgin ruwa ashe taimakon su ne suka yi don haka yanzu cikin wancan hadisin da ya gaya mana jigaire na wulin ba tare da wata jinga ba ba tare sun karɓi kuɗin su ba shi ba su da kuɗin kuɗin abinci ma ashe ba su da alaihi masallatu wassalam don haka in ka shiga cikin wani hali na babu wannan yana cikin abin da ka shinowa annabi musa cikin ulul azmi minar rusuli annabi khidir wanda Allah ya ba wata mu'jiza kada ban wadda annabi cikin ulul azmi minar rusuli yake zuwa inda suke nemi karatu ga ya ba su da abincin da za su ci sun zo gari suna neman abinci fa abau an yubayyiquhuma sai Allah ya yi suka ga mutane sai ce fa'abau an yi bayi fuhuma bai ce fa'abau an yi tsaye muhuma ba sai suka ce su ba su abinci sai suka ce suka ƙi su karɓi bakuncin domin al'ada ce ta duk mutanen kirki a kowane wayewa a kowane gari a kowane addini ana karban bako bako abin girmamawa ne abin karamawa ne sun kafin zuwa musulunci annabi ya yabi wasu mutane da karban baki da suke yi cikinsu su akwai Abdullahi Abdullahi akwai wani mutum da ake ce ma Abdullahi wanda Nana Aisha ta tambaya cikin sahih Bukhari ibn ibn wani abu ibn ibn akwai Abdullahi bin Jar'an wanda ke an san shi da karbin baki akwai Abdullahi Bajali Abdullahi Bajali wanda shi ma an san shi an san shi da karbin baki karbin baki abu ne na kwarai wanda aka san mutane mutanen kirki da shi don haka sai Allah bai ce fa abu an yi tsaye ma ba abinda yake ahla qaryatin istata'a ma ahlaha mutane suka nemi a basu abinci sai Allah ya ce fa abau an yubaytuhuma sai suka ki su basu abincin baki domin Allah ya nuna wa'annan mutanen fa masu laifi ne ba wai kawai abinci ba abincin bako wanda yake dole ne sai an bai shi ba su bai ba Ba waje da fiya jidaran sai annabi Musa da annabi Khidir suka samu wani bango wata jina a cikin garin yuridu an yanqadda sai Allah tabbatar ma bango irada wannan shi wasu malamai ke cewa majazi daga ce yuridu yuridu irada shine nuhi idan kai nan zama kace ka zan biya haji da haji ba ka ce ka haji ba biyan kuɗin da aka yi na haji shine irada irada wata kalu kika yi abu mutum mutum na irada bai samu cikawa ba amma kun ga bango ai ba mutum bane bai da irada ko in ya tashi kawai faduwa yake yi ba bango ce yake ka ina sufa da yawa ya kamata in faɗi shi ya faɗi ko haka yake yi to cewa na sufa da yawa ya kamata in faɗi shine irada amma da sai Allah ya tabbatar mai irada a haka wasu malamai suke tabbatar da irada suke tabbatar da majaz Majal malamai sai magana cikin Sheikh abin Amin Shankiri ya rubuta littafi akan haka Ibn Taymiyyah yana da ra'ayin cewa babu majal cikin Qur'ani haka babu Amin Shankiri al-Maliki ya tabbata cikin tani Adwa'ul Bayan domin irin wannan cewa yana shi yake sa wasu su dinga saba sunayen Allah da sifofin Allah da a cikin Qur'ani sai aka ce akwai Allah yana da hannu suke majaz ne shi ma watan ba hannun ake nufi ba kaza ake nufi sai ibn taymiya ya ce a wannan abin da farko dai sunan majaz bai taba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya koyar da Qur'ani shi ya koyar da hadisi ba a taba jin ya ce majaz ba ba a taba wata kalma daga annabi ko cikin Qur'ani da ake cewa majaz ba sahabbai suka fi kowa sanin larabci suka fi kowa sanin Qur'ani Abdullahi ibn Abbas ya san duk tafsirin kowace aya cikin Qur'ani ba taba jin ya ce majaz ba mujahid ɗalibin shi ikrima ɗalibin shi wani suka rubuta tafsirin alqur'ani ba taba jin sun ce majaz ba duk abin da aka ruwaito Abdullahi bin Mas'ud ba a taba yin an ce majaz ba to ko da akwai majaz din cikin Qur'ani abinda ake nufi ana amfani da kalima wanda tana da ma'ana biyu to sai ka diba a wannan ayar wacce ma'ana take nufi shi ake nufi amma da yake yan bid'a sun faifaye wajen amfani da majaz wajen tabbatar da cewa ma majaz din daga baya baya zo bayan kuma mufaddala sun wuce daga baya aka samu ina abuwa na cewa wannan majaz ne wannan hakika ne wannan majaz ne wannan hakika ne haka sun ibn tamiya suka ce amfani da majaz kalmar majaz ma an yi aro daga yan bid'a ne Qur'ani bai yi amfani da kalmar ba hadisan manzo Allah ba sai amfani da ita ba sahabbai ba sai amfani da ita ba Ta ai ba sai amfani da ita ba wato wannan bangon Allah ya amfani da wannan kalmar domin ya nuna lalle bangon nan yayi kusa faduwa fa aqamahu sai annabi kida da annabi Musa suka tabda shi annabi kida ya tabda wannan bangon qala sai annabi Musa ya ce mai law shi ta khatta alaihi ajra mafi karanta abin da za a yi da kaka yi jinga gare su mutanen da suka ki ba mu abincin abincin tarbon baki za ka yi musu wannan aikin kyauta ai da kai kaka yi jinga mu samu abin da muka ci abinci qala sai annabi kidan yace hada taywaku baini wa bainika wannan shine shine rabuwa tsakanin ni da kai na sallame ka ka ce ta sahibi yayi ko ka ce idan da saki kada kai ji abuta da ni kada kai in tafi da kai sallame ka to hada taywaku baini wa ka? ga disengagement later an koye ka yanzu an sallame ka ka rubu da ni Ta kuka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra amma da sannu zan baka labarin ma lam tastati ganin ta'un guda biyu ko kamar can dare annabi Musa yanzu bai san abin da ake ciki ba bai san me yasa aka yi wannan abubuwan ba har yanzu abu ne mai wahala gare shi sai Allah ya zo da kalma mai wahala da kace kasta ka da kace kasta ɗaya duk ma'anar su ɗaya amma wannan ta'un an kawo ta za'ida domin a nuna maka cewa cewa ba cewa wannan abin mai wahala ne gare shi yanzu in an jima in abin abin ya yi sauki za a cire tawul ɗaya domin a faɗi ma abin ya yi sauki ka gane cewa yanzu an fahimci ne yasa aka yaka har zuwa yanzu ba wanda ya fahimci har zuwa suka suka da wannan ayoyin su zuwa nan babu wanda ya san me yasa aka yi wannan abubuwa don haka abu ne mai wahala ga annabi Musa abu ne mai wahala ga duk wanda ya jiya wanda ya ɗauki Qur'ani daga Fatiha yana karatu zuwa nan bai taɓa jin wannan kissa ba har yanzu shi ma abin da ya kwance mai kai ne don haka sai karanta ta ya karanta kalmar da tsawon wahala nuna cewa akwai wahala fa ga wannan lamarin yanka walwale ya ce wahala ta fita menene labarin أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراء قصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا sai Allah ya ci gaba da bamu labari yanzu annabi Khidir zai ba annabi Musa labarin abubuwan da suka auku sai ce amma safinatu amma wannan jirgin ruwan jirgin suka fara hawa ko yace fa kanat li masakina na wasu miskinai ne masha Allah miskinai wasu jirgin ruwa masha Allah wannan miskinai manya ne ko to wannan shi sa malamai su ta miskini ba shine wanda bai da ba miskini wanda da bai abin da baya isa tai ko da yake miskini da fakiri tare suke idza shama'a istaraqa wa idza taraqa istama'a haka ake cewa ko su lafuzza guda jiji da aka amfani da suke shari'a ana ce musu kiyaye ka'idar idza shama'a istaraqa wa idza taraqa istama'a idan suka haɗu waje ɗaya su biyu aka aka faɗe su aka ce da fakiri da miskini kamar cikin suratul tauba da Allah yake ba mu labarin masu wanda aka ba zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafa ya yi daidai da yanayi Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin yanzu sun haɗu su biyu ko shine idan jama'a idan suka haɗu su biyu ƙara za su rabu wata kowane yanzu ma'ana ta daban ya ka yanzu ana fassara Qur'ani ana inna masarakatu lil fuqara wal masakin ta ce fuqara su ne kaza nau'i kaza masakin su ne nau'i kaza wa idza taraka idan suka rabu aka ambaci ɗaya kawai cikin su kamar nan amma safiyatu fuqara lil masakin to yana nufin su ishama za su haɗu kuma rasu ɗaya duk inda ka ji an ce a ciyar da miskini to ana nufin a ciyar da fakiri ko fakiri aka ciyar wane ne fakiri wane ne miskini fakiri shine wanda bai da bai ba wani ajiya ba bai da inda zai samu shi ake cewa fakiri ya kwanya tashi yanzu na tunanin to bai in je nema bai in gani ina zan samu shi ne fakiri miskini kuma wanda yana da amma abin da yake da baya baya isa tai to shi ne Allah ya ce amma safiratu fakana bi masakin watan jirgin ruwan na masakina ne na nai ne watan suna da amma saboda jirgin ruwan baya isa su sai aka ce na nai ne in wannan kalmomin suna da yawa akwai al-muslim wal mu'min duk inda aka ambaci musulmi cikin Qur'ani aka yi shi wannan mu'min ya shiga inda an ka ambaci muni ni ana nufin musulmi ya shiga amma in Allah ya ambace su kawai kamar yadda yace innal innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ya yayin kamar yadda Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat yanzu ka zo fassara sai ka fassara al muslimina daban da mu'minina daban amma inda Allah ya ya ayyuhal ladina amanu duk inda Allah ya faɗe ta to musulmi sun shiga mu'minai sun shiga kowa ya shiga cikin ina fata mun fahimta ko muna da alfaqir da almiskin muna da almuslim da almu'min muna da alistighfar wa tauba yan ka ce istighfari da tuba suka zo waje daya to ana nihin kamar da Allah ya ce ma mutane annabi hudu wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasana to idan aka ce is alistabshiru rabbakum ku yi ku nemi gafarar ku. thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ta yanzu da istighfari da tuba suna da bambanci dole sai kai bayanin su amma an ka faɗi ɗaya kamar da annabi Nuhu ya ce ma mutane wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to nan istighfari da tuba duk ma'anar su ɗaya ina fata mun fahimta ko al fusuq wal isyan shi ma haka in Allah ya haɗe su wa karaha ilaykum kufra wal fusuq wal isyan yanzu a ta fasara fusuk daban isyan daban amma yan faɗe su daban-daban aka ce mun humul fasiquna ko aka ce fasikanci shi ne isyan mun fahimta ko wannan kalmomin da da wata kalma da wata kalma da al-faqihu wal miskin da al-muslim wal mu'min da al-fusuqu wal isyan da al-istighfaru wat tauba me kaida suke cewa idza shama'a iftaraka wa idan taraka istama'a idan aka faɗe su tare idan sama'a idan suka tafi tare cikin Qur'ani ko cikin hadisi to iftaraka za su rabu ko wani ma'ana dai ma'ana dai daban wa idan taraka idan suka rabu kuma eh kawai ta zo cikin su istama'a tana da ma'ana tsayin kenan baka Allah ya ce amma safinatu amma wannan jirgin ruwan ta annabi da ke ba annabi Musa labari fa kana li masakina wannan nan miskinai ne amaluna fil bahri wanda suke kamun kifi da shi aikin ruwa suke aikin ruwa suke suna kamun kifi kuma suna suna suna ketarar da mutane fa aratu an aibaha kuji annabi khidir yake annabi Allah ya iya magana sai ce fa aratu sai ni ni an aibaha in aibata la ta jirgin ruwa mu ba abu ne ko ba mu ga abu bane aibi ne ko bai ce Allah ba sai ce fa aratu sai ni ni ni ana ibaha in aibata ce amma me yasa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wa wata kanke tare inda za a kai akwai wani sarki wanda da suka aje mu inda za su je akwai wani sarki ya akuzu kulla safinatin yana karɓa kowace irin jirgin ruwa jiya mun karanta ta yin buhari kira ibn abbas menene yake ta salihatin jirgin ruwa na kwarai wanda yake ba ba hude shi ba gasban yana kwace inda abin kwarai yake kenan ko kaga ya kwace shi domin kada ne ya ya ya hure shi domin ne domin kada a karba to da suna gaya muku san za ku hakala za ku ji ba ku ji daɗi ba Allah ya kawo musu jirgin ruwa in kuka kai inda wancan sarkin sai suka ga an aishi ko wani jirgin ruwa an zo ga nasu ga kai wannan bugaje ne ya tsale sun za su ji za su ji daɗi ko wannan ya ce ma irtikabu akhaffu darraini wato wata kaida ta cikin musulunci ta ce ma irtikabu akhaffu darraini idan akwai shari'i guda biyu ko zaka ji mafi karanci yanzu da an shi jirgin ruwan ku da a hude shi wanda fi muku sauki amma dukkanin su alheri ne ko Shari ne dukkanin su ne to sai a ce in abu biyar na zo babu mafita sai an bi ɗaya daga cikin guda biyu sai a bi shari karami malamai sun samo daga wannan ka'ida ne daga wannan ayar ne cewa itikabu afafu da raini wajibun shar'i boko da ake zuwa makarantar boko a yi maza da mata abu kwarai ne a musulunci ba abin kwarai ba ne so da musulmi su ci shiga boko saboda haka sai a cikin likitoci duk ba musulmi ba ne in za su yi musu allura in su gaba su yi musu ta mutuwa in su gaba su yi musu ta polio kwarai kamu da polio wanne ya fi shari ai ai abin da fi shari shine kasance babu likitoci cikin musulmi babu injiniyoyi cikin musulmi babu shugabanni cikin musulmi babu sojoji cikin musulmi babu yan sanda cikin musulmi wannan babban haɗari ne shi ya fi muni bisa ga an an shiga boko domin ta akwai maza da mata domin ana karantar da zaune domin ana karantar da waye domin ana ci da wasu abubuwa da ba daidai ba ba daidai ba ne ba wai san su boko ba ran mana ne ce duk dariya da kigani ki ta wasa da dariya ku ta hira ba a hada maza da mata cikin aji wa wata zo wata gashi ta da fili wata ta fati ma shi babu wanda ke wannan halarci babu wanda ke wannan daidai ne amma ana yin babu ne itikabu a zararai ne. abi sharri mafi karanci wannan kaida ce akwai da yawa cikin Qur'ani Allah ya faɗe ta a cikin suratul Araf ya Allah yake cewa bala tasubbu Ladina yad'una min dunihi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah 'adwan bighayri 'ilm Allah ce bala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kada ku zagi abin da ake bauta kuma bayan Allah mun siyasa cikin a zagaye ya cinta a kare shi ya cinta a kona shi amma sai Allah ce kada ku yi sai yusubbullaha adwan bighayril ilm fa yusubbullaha adwan bighayril ilm in kun yi haka sai su zaji Allah su ma akan kiyayya ba tare da ilimi ba za ka yanzu da a soki gunki da soki Allah wasu tsanani to da ku soki ilimi da ku soki gunki soki Allah to a bai gara ma in wata ladar da ake samu an soki Allah gunki a batta kawai ta fi sauki bisa a je wajen neman wannan ladan a dawo da zunubi an zagewa an zage Allah zaka wannan ba jumla hankali don shi malamai ke cewa laysa al-faqihu man ya'rifu al-khayra min ash-sharri lakin al-faqiha man ya'rifu khayra al khayrayni wa sharra ash sharrayni ba mai fito bane ba mai fahimta bane wanda ya sa alkhairi da sharri in ka san wannan abin kwaye ne wannan mu ba abu ne sai ba san ko kowa ya san ba abu kwaye da mu ba abu lakin al-faqiha mai fito mai fahimta man ya'rifu khayra al khayrayni wanda ya san da wannan alkhairin da wannan wata indiki wa sharri sharraini da wannan baki da wannan baki da wannan shari da wannan shari. wa ya fi shari domin in hau wanda bai fi ba don haka hausa ke cewa da baki kirin gare ne baki baki wanda ya fahimci da baki kirin ka fahimci wannan baki ne wannan fari ne baka yi kokari ba kowa yana fahimtar baki da fari amma mai hankali shine wanda ya san da baki kirin gare baki baki da ake shiga boko a rasa likitoci a rasa musulmi a rasa sojoji musulmi gara a shiga gara a shiga da duk abin da a ciki da a ki shiga gwamnatin da ke hukunci ba da littafin Allah ba abin ma wa'inda ba san komai ba ba su iya komai ba gara a shiga a yayin na annabi a na annabi Yusuf ko da shiga cikin gwamnatin da yake ba ta musulunci ba yace jalli ala qara'il al-ardi ko domin cewa ko ta gudun da zai iya fara to wannan ka'ida ce wanda duk mai hankali ya fahimce ta kuma duk ko ina ana fahimtar ta ita ba khafu da raini wajibun shar'i haka ka'ida take wata abin da yake mafi karanci da shari wannan wajibi ne sai ce آه، في يكتب أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Allah tabaraka ta ce wa da mamu labari annabi hikar ya ci gaba eh, cewa annabi Musa wa ammal gulabu amma wannan yaron fa kana abwahu mu'minaini uwaye ne mu'minai ne guda biyu fa khashina an yuhiqahuma tubyanan sai muka ji tsoron ya da su a wajen wuce iyaka wa da kafirci ya girma yaron iyaye ne na so ne ga yan mu'minai ne su amma shi kafiri ne zai tashi ya zan kafiri kuma son da suke mai sai su suna tabiya akan haka fa aradna an yubdilahu ma rabbuhuma khayran min zakatan wa qarruma Allah ce fa aradna sai muka yi nufi Allah suka yi nufi yanzu kada bai ce ni ni yi nufi ba ko wajen aibata ji da yake aibi ne sai ce ni ni yi nufi zaka zo wajen canzawa da yaron kwarai abin alheri ne ko da suna da tsakatiri a canza musu da munini wanda zai su aljanna ta kamar da abin ga Allah fa aradna an yubdilahu ma rabbuhuma sai in su Allah muka yi nufin ubangijin su ya canza musu khairan minhu zakatan wanda ya fi zama na kwarai a aqraba ruma da wanda ya fi jin tausayin su don haka haka kaida take annabi ta saka wa sharru laysa ilayka duk wanda zai cewa Allah ya kawo muna gobara a kasuwa bai iya magana ba ko kadan wanda zai cewa rashin lafiyar nan na san Allah ya kawo mai ta bai iya magana ba abinda ake cewa ni annabi Ibrahim yake والذي هو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين haka annabi Ibrahim ya ce yana siffanta Allah wane Allah yake wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shine wanda ke ciyar da ni yake bani abinci yake bani sai yake bani abin sha wa rashin lafiya wa huwa shi ka warkar da ni shi ka bada abinci shi ka bada abinci shi ka warka suwa amma rashin lafiya wa kai annabi Ibrahim shi ka rashin lafiya kai baka yi rashin lafiya kai yi abin da ake yi ladabin magana suka ce lokacin da ne rashin lafiya sai Allah ya warkar da ni amma ba haka mutum yake ba yanzu yan ce wane rashin lafiya sai Allah ya sauko mai rashin lafiya ai ya jike ta daji sauki <laughs> kaga saukin da Allah yake mai annabi ba yace wa idza maritu huwa huwa shi Allah shi ke bani lafiya yau sai mutum yake da sauki haka yake saboda tsabara da mutunci da adam da rashin iya magana duk wanda ya tambaye ka jiki ka ce Allah ya bani sauki haka magana take amma ka ji sauki kuma sabda kana rashin lafiya ka ce Allah ya sa ba rashin lafiya ka yi aka ci ka juya kenan hatta da aljannu wannan iya magana ne kawai iya magana ne hatta da aljannu da suka musulunta ne suka ce قل إن أدريك سكتي da أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا لا ندري وأنا لا ندري سكتي كوبا مسنبا أشر أريد بمن في الأرض shin sharri aka yi nihi da mutanen da ƙasa wai nihi su ba su faɗi a sharrun da biwansil ardi shin sharri aka yi nufi da mutanen da bayan kasa am arada bihim rabbuhum rashada to kuma ubangijin su yayi nufin shari'a ne gare su haka ake yi a lokacin da ka faɗi abin ƙwarai sai ka ce Allah ya bani dukiya lokacin da ina talaka Allah ya bani dukiya Allah yana ne ya bani dukiya sai dukiyar ta ƙare haka ake baka cewa sai ya tafi da dukiyar duk abin abubuwa haka muna nan Allah ya bamu mota muna cikin lafiya muna tafiya lafiya Allah ya sa tafiyar mu ta daɗi sai kawai hatsari ya taho haka ake cewa amma dole cikin zuciya ka kudu ta cewa Allah shi yake kaddaro alkhairi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi amma wa an tu'mina ba an taqula ba ka ko wannan iya magana ne ladabin iya magana ne insha Allah ya tashi sallar dare yana yi sai wa sharru laysa ilayka ya Allah sharri ba a jinjira maka shi duk magana da zaka ji ba cikin Qur'ani ko ta da san manzo Allah an ga sharri ko annabi Ibrahim ko aljannu ko annabi Khidir ko annabi wa kowa in ya zo da magana sharri sai sai sai jingina ta ga wani sai ga mana alkhairi sai jingina ta ga Allah don haka Allah ce fa ba wai annabi ta da yanzu ya yi nuhi ba fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan sai muka yi nufin an ubangijin su ya musanya musu da wanda ya fi su tsarkakuwa zama na ƙwarai wa raba ruhma da wanda ya fi su yin wanda ya fi su sosai daga wannan da wancan sai malamai suka ce haka muke ya kamata ya kasance duk lokacin da kaddara ta zo mai ya yi da ce ta zo mai ta alkhairi ce ko ta shawi ce kada ya jingina ta kada ya yi saurin raki domin bai san me akiba ba ashe wayanda aka fashe majirgin ruwa ashe alheri ne aka fi gare su ba sani ba ashe wanda aka kashe mada ashe alheri ne aka gare su ba sani ba shek ah, Abin Sidi ya bada wannan labari cikin littafi ne dan karami wanda ya eh, sunan alhayatu tayyiba sunan shi wasu sanin Imam Sidi ya sunan shi Allah alhayatu wannan sai ne dan karami yana nan mai da in karatu an fassara shi da shi ma shi wannan eh, da kaji dan ya doka ya sa ne sai la ta hazan yana kira cikin cikin ah, ya doka ya la ta hazan ta la ta hazan ya bar labarin wasu mutane a shekara ta dubu ɗaya da hudu bayan hijira yau shekara nawa kenan shekara talatin da tara wannan labarin ya auku Ariyab ba shi ya bada wannan labarin ba cikin ba cikin tayin sai Idris ba cikin wani tayin yake al-huzn wal iktiabu fi dawl kitabi was sunnah amma shi ma ah, ibn adan ah, ayyukan ya kawo shi cikin la ta hazan cewa wasu mutane ne a a capital na Saudi Arabia mun yi wannan cikin shirin muna rayuwa mai daɗi mun ba da wannan wannan tarihi wannan labarin suka zo jirgin a airport na Riyadh za su je wata kasa jirgi zai tashi ko da suka zo sai mutum biyu cikin su daya ya zo da mota ta yi parking airport ko da ya rufe ne sauri ya taho sai ci cikin mota sai ya ban cikin mota kuma mota ta rufe tiket ɗin kuma yana ciki ka ya tsaya yi ta yi ta yi ta shika ta tun da kai lokacin ba fara e ticket ba bane ya je faɗi suna ne kawai a bashi duk jita da kyar da kyar da aka buɗe motar nan aka cire tiket ya hasala bai ji daɗi ba ya zo ko da ya zo jirgi bai tashi ba ba za ka ce ba zai shiga ba aka hana shi bodin aka ce bodin ta ya wuce yayi yayi yayi aka hana shi shiga ɗayan kuma shi kuma yana naira zaune yana ya yayi sauko kawai bacci ya ɗauke shi ana jirgin da zai je ƙasa kaza ina yi bacci ko da ya falka wannan shi kuma ya kawo wanda shi kuma ya mance ya mance cikin mota suka yi lallashi aka hada su suka fara fada suka fara rigima don su sun sai kike aka ci bari shiga suna nan suna fada jijiya ya tashi yana tashi ya kama da wuta kowa ya mutu kun ga ake rahama sai Allah ya nuna su da shi ko yanzu kana iya irin hasalar da suka yi lokacin da ana cewa ga jijiya kasa zan zo ne idan dai na mutu kuma kan kaddara ba ashe kaddara ta yi ta same shi ko kan kaddara ba shi iyalin mutu cikin mota yana ta fada ashe alheri ne Allah ya nuna da shi ji wannan kuma an fashe musu jirgin ruwa wayanda an kashe musu da ka ji irin damuwar da za su shiga a sha alheri ne ake ba abu ake jira a gani don haka wal aqibatu lil muttaqin ko da shi karshen kwarai ake so Allah ya muna karshen kwarai sai shi bango ya kai da shi wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Allah ce wani bamu labari annabi kada ya ce wa Amma jidaru amma wannan bangon fakana li gulamai ne yaci bai ne da madinati ya kasance na wasu yara guda biyu marayu a wannan garin to kaga malamai suka ce wannan shi ke ne ka ana ma alqarya madina saboda can yace fan talaka hatta idza ata ya ahla alqarya ce ko alqarya aka gaya muna suka tafi amma da aka zo da labari sai yace fa kana amma gidawu fa kana li gulamain ne fil madinati to aka ana ma alqarya madina gari duk wannan kalmomi ne mutaradi fa ni kenan ana amfani da su waje daya kuma sun shiga waje idan sama'a istaraka wai idan taraka isama'a kenan mun fahimta ko tayyib wa amma jidaru amma wannan bangon fa gane li gulamai ne ne fil madinati ya kasance wasu yara guda biyu marayu a wannan madina a wannan alƙarya wa kana ta kanzul lahuma karkashin shi akwai wani taska tasu ta kuɗi wani allo ne mallaman tafsiri suka ce wani allo ne a cikin zinari wanda baban sa ya fi su rubutu akai wa kana abuhuma salihan ku kiyaye wancan amma gulam fa kana abuwahu mu'minaini wancan yaron baban shi da maman shi duk mutanen kirki ne ko wanda aka kashe amma wannan yaron fa kana wa kana abuhu ma salihan wannan yaron guda biyu baban su ne mutumin kirki zaka ko mutum daya a cikin iyayen ka mutane mutumin kirki sai Allah ya kiyaye ka akan shi mun fahimta ko fa kana abuhu ma salihan baban su an mutumin mutumin kirki ne suka ce zai yi mamatsu abred daidai take da kowa da kowa ba ba ta wuce ba wajen bauta dai kun baba mutum ne bace wanda ya isa an baka cikin Qur'ani shine baban za ka yi kokari ka yi abin kwarai yin abin kwarai sai ya sa ka fito sai kasance a ambace ka gina na Aisha ta ce ban yi tsammanin na isa ambace ni cikin Qur'ani ba na yi tsammanin Allah zai gura mu annabi ne mafalki ne sai sai annabi sai Allah ya bagantar da ni sai ga an faɗe ni cikin Qur'ani ala kulli hali wa kana abuhu ma salihan baban su mutumin kirki ne fa arada rabbuka sai ubangijin ka yayi nufin an ashuddahu huma, ku kai su balaga su kai karfin su wa yattaqi zakan zawma rahmatan min rabbika su fidda wannan taskar da gare su rahama ce daga ubangijinka su fidda wannan taskar daga cikin wannan bangon yanzu mutanen da aka ce ku ba mu abinci ba su ba su abinci sai ga dukkan marayiya za su yi habu habu za su canye ta wallahi nan sai za su canye ta to Allah sai ya musu nasiha haka kai annabi Musa da mun kuma ta fahimta annabi Musa alaihi salam annabi kada ke fahimtar da shi wannan abin ba mutanen garin aka ba hana su wani samu ne aka yi su wannan dukiyar marayu ce aka yi kokari aka kasance musu rahmatan min rabbika wannan rahma ne daga Ka wa ma fa'altuhu an amri ba da umurina ne ba wannan tana annabin Allah ne wahayya kai mai cikin dalilin da ke nuna annabi Khidir annabin Allah ne cewa wa ma fa'altuhu an amri ba da al'amarina ne shi ba da umurina ba umurnin Allah ne zalika ta'wil ma lam tastati ma lam tastati alayhi sabra wannan shi ne tawilin kai ga kafa yake babu babu babu bukatar tasta babu bukatar wahala cikin tasta abinda baka baka iya yin hakuri akai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun so dai Allah wa annabi Musa rahama mun so yayi hakuri mun kace irin wayannan labarun kuma abinda ke tabbatar da annabi Khidir ba ya raye kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace gaba da mu labari ya za a ya za a menene labarin wayannan abubuwan Allah za mu dakata abinda muka faɗi dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin tafan mu gobe za mu ci kissa ta gaba a cikin suratul kafi kissa bil ne sai akwai tambaya ɗaya ko biyu babu san babu lokacin da ko to babu lokaci ko sai anan zamu dakata abin da muka faɗi ya Allah ya mu lada ku ya Allah ya shafe cikin ta mu shafe cikin littafan mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.